بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل darasinmu na wannan mako mai albarka wato ranar alhamis da safe yau muna ɗaya ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1443 wanda ke dai da tara ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya shekaran ji 29 ba ga wata ba a jiya 30 ga wata aka cika wanda yau kuma daya ga wata na ji ana dan kus ne ke na ina ruwan da na jiya ke ai ba in ana kallon wai jiya ya fito to ba shi ne ba ya sami yake nan wannan shi ne abinda kullum muke ta bayani muke ta bayanai muke ta bayanai mutane ta dinga fahimta abin mamaki shi ne. wallahi wani lokaci har da malamai Allah malamai da suke da karatu da ilimi wanda sun taka matakin karatu na duniya abinda ake cewa na duniya ai wato a ce kana da kwali a hannunka na phd international wato certificate ne wannan ba maganan wai kasa ce ko jihar ko kaza ina fata muna fahimta kaga mutum ya rude akan irin wannan magana. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya gama komai ya gama komai ya kamata kada hankalin mu ya nisa sawa'an mun san yaushe ake samun conjection na haihuwar jinjirin wata ko rana za ta fito ko za a yi kaza ko ma me za ta yi kawai ko ka sani ko baka sani ba ki ɗauki gundarin maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallam to shikenan kuna da kwamiti na amintattu da wanda ake tsantsan ba za su kariya ba sun fita daji sun je sun dubo watan nan an fahimta ba kuma dubo wata kawai ake ba na sha faɗa muku ba a ganin wata sai an ga inda rana ta faɗi sannan ake iya ganin wata da wanda ya ce muku ya ga wata a gida ƙarya yake yi ana fahimta masu cewa sun ga wata za a kawo kirmi ne wa ta eh, ƙwarya an zuba ruwa a ce wata cikin ruwa ya ganta tana sau daga wannan abin an wurga an wuce shi wannan lokacin tatsuniya da wasa da hankalin mutane tashi ake yi a tafi daji a dajin ma a hau tsauni ana zaune saura minti goma sha biyar zuwa ashirin rana ta faɗi ana wuri ana jiran faɗuwarta Ɗan san ta inda za ta faɗi sannan idan ta faɗi a nan kila daga nan haka kaɗan za a ga wata ko ƙasa kaɗan gefe ko dama ko hagu duk irin wannan guraren an fahimta to mutum bai ga hakan ba ta ina za ka zo ka ga faduwar rana kana nan cikin birni a cikin gari wanda kika tsaya a inda kike kiri kaza ya kare ki ba ki ganin magaban ki to shi zaki zuwa can inda dajin Allah ne kawai daga ranar kawai ba ki ga komai sai dai bishiyoyi kawai kuna kallon faduwar ta an je an duba wata 29 ga wata ba ga watan nan ba an samu gumumi dai gumumi da annabi ya ce fa in gumma alaikum an samu hazo ko duhu ko ruwa ko kaza yake fa akmilu al-iddat sha'ban 30 ku cika watan ya zama kwana 30 don ai ba wai babu watan bane an haife shi ai amma ba a ganshin ba la za a ce gashi to a ce dai ga wata tunda ba a ganshi ba a ganshi ba to ya zama kwana 30 kawai yanzu jibi ne dai ga wata shikenan kawai lissafin ki ba zai taba canza ba wani watan in ya zo kuma sai ku ga an ganshi in wani watan ba a ganshi wani watan za a ganshi lissafin ko haka za ku ji Dan saboda an haife shi ba ki ganshi ba a ranar farko an cika shi ya zama talatin a lokacin da aka cika ya zama talatin kun ga wani kenan fa ya kwana ɗaya dama tun jiya an haife shi dama gumumin yasa ba gani ba ran da za a ce ɗaya ga watan za a gan shi baro-baro da girman shi dama to sai me zai sami kyau na hayani a kika kalli wannan girman to kin dinga samun matsala kina saboda aka ku rika saurare kullum ni na gaya muku kar ku damu da wai wai wata yana da girma ko dan karami ne ko kaza menene sanarwa ta mai alfarma sarkin musulmi da ta fito daga fadarsa cewa yau rana kaza ga watan kaza ita ce ranar farko da za a duba wata shikenan a ji a duba an ji an duba alhamdulillah an ga wata gobe ɗaya ga wata alhamdulillah ba a ga wata ba a cike shi jibi ne ɗaya ga wata Shi kenan kawai kina da matsala ne baki da wani damuwa kina da shugaba kina bin sa kin zauna lafiya kina bin ladan kina samun ladan bin shugabanci Allah ya zauna da mu lafiya nayi yi nan tun a farkon shekara da cewa mu rika bibiyan kwanakin nan har zuwa ramadan za ku gani shin ana son zuciya a najeriya ko ko a ana yi ne tsakani da allah ina fata muna fahimta yanzu wanda ya bi watan almuharram din nan har zuwa jiya da ya kai kwana talatin yanzu kuma ya dauka daga yau daya ga wata ya dinga lissafawa har zuwa karshen watan safar din nan da zai faru idan ya fi karshe za a gan shi ne a 29 ko shi ma cikawa zai yi talatin nan ma ya bi me yasa in an cikan ne me yasa aka cika idan ba cika aka yi ba zo dole ganin shi aka yi ko ina fata muna fahimta sannan ya bi wato watan gaba shi ma na gaba ya bi shi shi ma na gaba ya bi shi haka haka har zuwa ramadan wallahi ba za ka samu matsala ba amma mutane ne ba ruwansu da wani sanin kwanan wata sai ramadan ya zo a ta ihu a ta hayaniya Allah ya kyauta za mu tashi a wannan littafi mai albarka wato risalatun fi dima'u dabi'iyya lin-nisa wallafar marigayi Muhammad bin Salih al wato jini na dabi'a ga mata wallafar marigayi Muhammad ibn Salih al Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 53 wato bayani da malam yake akan halayya hamsin na oh wannan fa ashe ba da lissafi na nazo satin da yau jaru hamsin da bakwai ne za mu tashi a shafi na hamsin da bakwai wato hal man tushbihul mustahaba wato halin mata da ta kama da mai istihaba ita ba istihaza take ba amma sun yi kama eh an gane ku kamar dan juma ne da dan jummai malai yace qad ya hadithu lil mar'ati sababun yujibu nazihu dami min farjiha zai yiwu a samu ga mace wani al'amari na zuban jini ya same ta wanda zai sabbaba fitan jini daga gabanta ka amaliyatin firrahimi kamar ai mata aiki wato operation a cikin mahaifa ana fahimta au ma dunahu ko kuma wani wurin da bai kai mahaifar ba wala'alla cikin gaban nata kadai ana fahimta ya ce ala nau'aini ko wa hadihi ala nau'aini irin wannan mata suna da nau'in hukunci iri biyu mana sun kaskashi biyu kai ji kawai ina abin da mala ya faɗa jini ne za a ga yana fitowa a ita gabanta an fahimta amma ba ta take yi ba shi za sai ce macen da ta yi kama da mai istihada sun yi kama ne kawai amma ba ita ɗin ba ce nau'in farko mala ya ce annawul awwal nau'i na farko shine an yu'lama annaha la yumkinu an tahidha ba'da ko ba'da al wato idan aka yi mata operation din a san cewa bai yiwuwa wannan mata ta yi al'ada ya zo mata bayan an mata wannan operation din mithla an takuna al'amaliyatul isti'salin rahimi bil kulliya kamar misalin a ce an yi operation ne an cire mata mahaifa ne gaba daya ai ba mahaifa a jikin mace ai babu haila an fahimta mana shine ta farkon nan a san cewa ba za ta iya yin haila ba saboda irin aikin da aka yi mata kamar cire mata mahaifa gaba daya hausar duhu ko kuma ba a cire mahaifan ba amma an toshe mahaifar an kulle ta ya ba za ta yi al'ada ba ana fahimta ya ce bi haifu la yanzu domin damun ta yadda babu inda jini zai fito daga cikinsa wannan halin macen farko kenan to ita wannan mala ya ce fa hilmar Atu la yathbutu laha ahkamul istihaba ko almustahaba ita irin wannan mata ba ta da hukunci ko ɗaya. irin hukunce-hukuncen mai istihada an fahimta hukuncin istihada bai haukanta ba an gane da kyau ba za ta yi ba a kun san hukunce-hukuncen mai istihada ba a za kun sani an karanta wannan karatun fana gaya muku na tashi saboda ba masu son tambayoyi da azumi akan abin da ya shafi jini ko da kuma ina tsammanin ma ko bana ban ansa tambayan azumi ba bara na gaya muku da ba zan sake ansa ba saboda ana ta koya muku kullum kullum kullum kullum ya kamata ku iya kuma ku ba wasu fatawa kafin wannan littafin mun yi tambihat so wurin biyu muka sauke shi ko so uku ma duk irin bayanan ke kuma wancan na fauzan wannan kuma na na usaimin gashi so wannan in ba so kuke a fasa kanku haka a kasan ilimin a ciki bane ta karatun ya kamata a ce ne to kun gane komai kun gani Ku ku ce istihada kun sani to sai aka ce wannan matar ta yi kama da mai istihada ta hanyar fitan jinin amma abin da yake ita matsayinta ba a yi tsammanin za ta yi haila ba saboda an cire mata mahaifa gaba daya ko an toshe mahaifar kuma duk da aka kuma sai mun gaji to hukuncin istihada ko ɗaya da haukan ba zo ne hukunci ne na daban za a faɗa na ta ita hukuncin istihada bai kanta kuna son a rika muku bari bari wannan nufanci nufanci nake muku za ku fi ganewa a gane eh Allah shirye da mu malam ya ce wa inna ma hukumu ha hukumu mantara sufuratan au aw kunji hukuncin wannan mata hukuncin wacce take ganin fatsa-fatsa ne an gane ko da dorawa-dorawa idan mace ta gama al'ada an gane ko a ƙarshen jininta in ya ɗauke ba tana ganin su ba ɗan yanayi da haka ɗan kaza-kaza ko wata ma a farko a wancan lokaci idan haila take mun ce in ya zo kafin haila yana cikin haila in kuma ya zo bayan haila yana cikin tsarki ko ko ba haka bane to hukuncin ta ɗaya ne ita wannan yanzu da irin kamar mai ganin wannan sufura da kudura din yace auru dubatan ba da tsuri ko ta je dan ta dan jike ta dan jikinta akwai danshi bayan ta riga ta yi wanka ta yi tsarki daga jinin al'ada ina fata muna fahimta da yawa kukan yi tambaya akan irin wannan jini ko dan ba din wannan dan danshin da ke zuwa na sa hannu ko na yi kaza na ga wata alama amma dai shi ba jini ne kai tsaye ba a cakude yake da dan wani kuma kaza mukan ba ku fatawar cewa tsarki ne ba matsala zaki wankan ki ci gaba da sallah da shi ba shi da wani damu ko ba haka muke cewa ba to hukuncin ta irin wannan ne yace fala ta turku salata wala siyam irin wannan mata da aka cire wa mahaifa bayan an cire mahaifarta ko kuma an toshe mahaifar sai ga jini na zuwa to ita ba za ta daina sallah ba ko da tana ganin jinin ne yanzu ke zuwa shi an fahimta hukuncin ta kawai kamar mai ganin fatsufatsun ne ba wai ana nufin sai ta ga fatsufatsun ba ba wannan jini za ta gani ita ita jinin ma take gani shi yasa inda suka yi kama da mai halin kina. amma kawai ba za ta daina sallah ba ba kuma za ta daina azumi ba wala yumtana'u jima'uha baya haramta mijinta ya kusance ta mana ba haramun bane mijinta ya sadu da ita an fahimta ba haramun bane wannan kenan malam yace wala yajibu ghuslun min hadha ad-dam wanka na tsarki da mace ke yi idan jinin al'adanta ya dauke an fahimta baya wajaba kan wannan mata sakamakon wannan jini ba sai ta yi wankan tsarki ba an fashinta? fahim bayan nan fa walakin sai dai yalzamu ha'in da salati yana wajaba a gare ta idan aka ce yalzamu abinda ya zama dolenki yalzamu ha yana zama wajaba ko dole a gare ta inda salati lokacin da za ta yi sallah guslud dami ta wanke wannan jini ina fata muna fahimta kun ganin mata yi kama da mai istihada mai istihada muka ce mata za ta yi alwala wa kowace sallah ta yi tsarki ta yi alwala in za ta yi kowace sallah ko ita shi ma sai ta wanke wannan jinin kawai shi kenan ba wanka za ta yi ba ya ce wa an tu'assiba 'ala al-farj khirqatan ta tosa ko ta ɗibi ya tsumma an gane ko a gabanta ko kuma yanzu yan zamani ne in bana goma sha tara kuna da fat kuna da kaza kuna da kaza duk ya halatta ta saka abinci shi kenan saboda sa tsumma akwai matsaloli ko a lafiyance saboda haka sai ke amfani da fat ko always ta sa ta yi abin da ake cewa ƙunzugu shi ne ma'anar to asiba ta toshe gabanta da wani tsumma ina fata muna fahimta wani hawi ha da makamancin tsumman kun ga duk kawai inda sun shigo ko su auduga da sauransu dan me za ta yi haka ya ce littan na a korujar dami don ta hana jini fitowa ta ba jini daman fitowa ya zo ya ɓata mata jiki ko ya ɓata inda za ta yi sallan ba wai don ya bata mata sallan ba an fahimta a ita sallan ba za ta mace ba dama Ya ce mata summa tatawadda ulis salati daga nan ta yi alwalatta don yin sallah wala tatawadda ulaha ba za ta yi alwala ba don salla din an gane ko yanzu kamar yanzu sai ki alwala saboda ina jiran zahar in ta zo in yi sallah to ita ba za ta yi haka ba za ta yi ne illa li dukuli waqti ha sai in lokacin ya shiga kin ji an kira sallah to sai ki alwalan a lokacin mana ba a alwala a riki alwalan a jira lokacin yanzu kun fahimta ba haka muka ce istihaba da kun gai ba kun ga duk suna yin kama a wani wuri wani wuri kuma a runtu in kana laha waqtun idan sallolin na da lokaci akwai salloli masu lokacin da dole sai anan za yi sai ce ka salawatul khamsi kamar salloli biyar ba za ki zo tun yanzu ki alwala azahar ba ba za ki zo tun bayan azahar ki alwala la'asar ba an yi azahar, an gama ki ce bari ni alwala ta la'asar in la'asar ta zo na huta ba za ki haka ba wa illa idan ko ba haka ba to fa inda iradatu fi'l salati mana in dai sallolin ba masu lokaci bane ba kamar salloli na farilla to ba za ta ainihin yi alwalar ba sai a daidai lokacin da za ta yi sallan ta nafila din ana maganar sallolin nafila ne a nan take ne kike so ki sallan nafila da zafi ko da rana ko da yamma ko da yaushe ne ba su da wani lokaci kayyadajje to a wannan lokacin kawai kike alwalar da ki wannan sallar da kike so ki haka ake magana in kuma mai lokaci ne ita ma sai lokacin na ta. an fahimta Allah ta kun gane shi ne kan nawafiril mutlaq ako wannan shi ne nau'i na farko na mata da take ganin jini ko masu kama da istihaba wacce ce ta farkon nan wanda aka cire wa mahaifa ko an toshe mahaifa hukuncinta hukuncin mai ganin wato akwai jarabawa dai ina tuna muku zan yi jarabawa annabu tsani nau'in mace ta biyu Allah yi ulaman cina uhaibiha ba'adal amaliya wato a san cewa ko kuma ya zama ba a san ba cewa hailarta ba za ta zo ba an gane ku bayan an mata operation bayan an mata aiki bal yumkinu an tahid wato an san za ta iya yin haila da an san za ta iya yin haila Ila an ɗanyi mata aiki ne kamar wanda aka aka cire mata fibroid ƙila a lokacin da aka yi wannan amaliyar an taɓo ɓangaren mahaifa ko wani abu amma ba a tunanin haila ta dama za ta tsaya ko an mata wankin ciki ba ana taɓa mahaifa ba ne ai mahaifa ce ake cewa ciki ciki ko ba haka bane ko an mata flushing duk wannan nau'i ne sunan shi amaliya in ji balarabi sunan shi aiki operation ne an fahimta amma ana sa ranta daina haila ne a yanzu wannan an mata aiki amma ba a sa ran hailar ta za ta tsaya dama to kuma sai ake ganin jini na zuwa ba yace fahadihi hukumu ha wannan ita kuma hukuncinta wato hukumul mustahada hukuncin mai istihada ne hukuncin ta kenan Wai yadullu lima dhukira qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, li fatimatu fa abi abin da ke nuni akan wannan batu shine hadisin nan da annabi ya faɗa wa fatima diyar abi hubaysh yace mata inna ma zalika irqun wa laysa bil haida ya ce mata jijiya ce kawai ba haila ba ne fa'iza akbalatin haizatu idan hailarki ta zo fasulki salata ki daina sallah da inna ƙaunahu maganar annabi da ya ce fa'iza akbalatin haizatu idan hailarki ta zo to yi fi da an na hukumar mustahabati fi mallaha haidun mumkin cewa yin ainihin wato yana nuna hukuncin mai istihada akan wacce take yin al'ada mumkinun wato abu ne mai yiwuwa wato larabcin ne malam yayin shi wani iri amma bari muku ta Hausa kawai ma'ana yiwuwan mace mai istihada ce haila abu ne mai yiwuwa kawai aka dace ya nuna zai yiwu ashe mai istihada ta dinga yin haila tana istihada kuma tana haila a lokaci guda ina fata muna fahimta ya ce kuma zo iqbalin wa idbarin ma'ana hailar ta tana zuwa tana komawa za ta zo za ku mata koma za ta zo ta ɗauke ta tsarki kuma sannan jinin nata na istihada yana nan shi kuma hailan ya zo ta gama kwanakin hailan ya tafi kuma sannan wani lokaci ya ƙara dawowa ɗin ɗinta in ya dawo an fahimta amma mallai laisa laha haidun mumkinun an gane ko yace wadda ba ta da wani haila da ake tsammanin ya zo to fa damu irtin jininta jini ne na wato jijiya wato istihada bi kulli halin ta kowane irin yanayi waɗannan mata an kuka rike hukunce hukuncen su kawai abu ne mai sauki ɗaya ita ba cire mata mahaifa haka ba ko a nan mata aiki ne ko a nan mata gyara haka shikenan ko an gyara mahaifar zama ina fata muna fahimta wala Allah sakamakon haihuwa ta dan goce ko ta dan fito sai a ce to a dan gyara ko wani abu ne mai kama da haka shikenan wannan da irin haka ya faru da ita an fahimta to ita hukuncinta kamar mai istihaba ne ba abin da za ta daina yi ana fahimta ba abin da za ta daina yi Allah ya shirya da mu ya ishe maka? to ya ishe mu in Allah ya kai mu darasin gaba su mu tashi ahkamul istihada bara gama ai tambaya ko akan wannan karatun ne to yanzu iqbalin wa idbar tana zuwa hailan yana kuma juyawa mana tana zuwa tana kare yanzu idan ba kya jinin istihada ki da take zuwa idbala tana zuwa idbal idbar san da kike kwana da misali in kina sati daya gashi nan ta zo yau kwanan ki daya kwanan ki biyu kwanan ki uku da zo kwana hudu tana zai sai dinga raguwa yawan fitan jinin ma na raguwa yana ƙara koma baya ne ko ba haka bane tana juyawa har ta kare ya zama ta gama kwana bakwai shikenan kuma zaki zama cikin tsarki ne sai kuma wani kwanakin sakallin ya sake dawowa nan ma haka haka haka haka to tana zuwa ri tana tafiya shine ma'anar balin ba daga nan sai littafin fannin ta'amul bainaz zawjaini na Muhammad Siddiq al mansawi za mu tashi a shafi na nawa a talatin da talatin da bakwai isbir ala akhlaqiha har yanzu dai muna kashi na farko na wannan littafi wato nasiha ga maza yadda za su yi mu'amala da matansu an gane ku malam ya ce isbir ala akhlaqiha ka yi haƙuri a kan ɗabi'unta an gane ku ka yi haƙuri a kan mene ɗabi'unta ita matar ana so mutum ya yi haƙuri a kan ɗabi'un matarsa shi magidanci ana fahimta? ƙwai shafi na 37 mala yace idan talaka Allah azza wa jalla bi zawjatin sayyi'a idan Allah mai girma da daukaka ya jarabce ka da mata mummuna mummuna ba a fuska ba fa mai mummunan hali shi ake magana wurin hali ake magana ba wai kyan fuska ko halitta ko kaza ba Ke mummuna a ta ko a halayyarta idan Allah ya jarabce ka to fasbir alaiha ka yi haƙuri da ita waje alhalar sabri mizani hasanatika ka sanya wannan haƙuri da suke yi da wannan mata taka a mizanin kyawawan ayyukanka a mizanin me kyawawan ayyukanka ana yi ne a wurin Allah Tana zaune ko sai ta falla maka mari kada ka ce sai ka rama tana marinka ka hango lada ɗari ga ta can an rubuta maka an fahimta eh ka zo za ka wuce ta banka maka harara lada talatin ta bijik maka kafa lada hamsin tana marinka lada ɗari an fahimta ta matsaki lada ashirin haka haka duka rinka tunanin ladar kai kuma ka shanye kawai karka yi komai ka yi abu na? a shi kuma yana zalantar ta shi ma zunubi za a rubuta masa a yanzu na ana maganan shi ne haƙuri yanzu ita ce mai halar yanzu ita ce mai halar shi kuma ake ba shi haƙuri ya yi haƙuri da ita wani ya ce zai ƙara aure matarsa ta yi ta masifa ta masifa ta yi ta masifa yana zaune a kujera kawai ta ɗauko ƙullun koko sai ta kifa masa kawai wanda yake ba mu labari na ce ai wannan ta mai a hankali ba ta mai da tun ce tun da ba ruwan zafi ta zuwa mai ba ai ba ba damuwa Allah shirya da saboda haka a yi haƙuri malam ya ce wasta'ina alaiha biddu'a'i lihidayatiha ka nemi taimako akan matarka ta hanyar yin addu'a mana ka rika yin addu'a akan Allah ya shirya da ita wal muhafazati ala kiyanil usra wa bunyaniha da kuma kiyaye matsayi da martaban family ina fata muna fahimta wannan karatun karatu ne mai mahimmanci kwarai da gaske wanda ya kamata a ce da maza da mata duka su san wannan karatu na san cewa malam zai ba mace shawara ita ma a babin ka zo magana akan maza irin wannan iri ɗaya ne yadda ake so namiji ya san wannan akan matarsa ya yi haƙuri da ita haka ake so mace ita ma ta zama mai haƙuri da mijinta a lokacin da zama shi ɗin ne mai cutar da ita ina fata muna fahimta ki yi haƙuri da wasu abubuwan mijinki saboda lalacewan iyalai ko 'ya'yanku, ina makoman su yake idan baki haƙura kin zauna ba ko ba ki gyara kaza ba kai ma duk kai wannan tunanin sau da in matsalar take ne, idan ɗaya a cikin ma'aurata yana haƙuri da ɗaya ɗayan kuma baya ganin wannan shi wancan yana haƙurin ne saboda ganin nan abubuwan da ake rubutawa to ana iya ƙura mutum an gane ku a lokacin ku kuma abinda za ku gani a zahirin ido ila ku ce wacce ba ta yi haƙuri ba ba ba kusan ta yi ta haƙuri ta yi ta haƙuri ba ta yi ta haƙuri shi kuma shi ɗin da bai yi bai lura da kwata-kwata wannan zalibin balle shi ma ya sake wani wuri in ya ciza nan ya dan sake can a ko ina yi kane-kane ko kuma shi ɗin in shi ne a ce bai yi haƙuri ba ba kusan baƙi da ya yi haƙurin ya yi haƙurin ya kamata in ta ci da can ta dan sake nan an fahimta abinda nake so in faɗa muku shine haƙurin mutum baya ƙarewa sai dai kawai haƙura mutum an fahimta wajen mai haƙuri yana cin riba Allah shi ne mu malam ya ce ƙala ahadul hukama wani daga cikin masu hikima yana cewa idza amala ar-rajulu imra'atahu bis-sabri idan magidanci ya mu'amalanci matarsa da haƙuri aza wa asalaha hayatu to zai rabauta da wannan mata kuma rayuwarsa za ta yi kyau an gane zai rabauta da ita mana zai samu nasarar mallake zuciyarta kuma rayuwarsa ta yi kyau wa idan amala habil jaza'i amma idan ya mu'amalance ta da kuka da complain an gane da rashin mutunci to fasira ha. zai yi hasaran wannan mata wa afsar hayatuhu kuma ya bata rayuwarsa rayuwarsa ba za ta yi kyau ba ma'ana zai ta lalace tazawwaja rajulun min as-salihin imra'atan sayyi'atil khuluqi wani mutum daga cikin mutanen kwarai magabata ya aure wata mata mai mummunan hali makana yasbiru alaiha yana ta hakuri da ita faqila lahu aka ce masa wai kai lima la tudalliqaha me yasa ba za ka saki wannan mata ba ka huta ka yadda wannan bangare ka huta da kuda فقال أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها فيتعذى بها kun ji magana masu hikima ya ce ina jin tsoron kada in na sake ta wani wanda ba zai iya haƙuri da ita ba ya aure ta ya kuma cutu da ita a gani mai ta'azza biha sakamakon haka ya cutu da ita shi sa shi ta ya rike tan shi ya haƙura kar ta je wani gidan ta fada cikin damuwa ta saka wani a amma kun ga mu a yanzu ga wani zai ce ta hmm, je can mana kai a lokacin za ta gane ni haƙuri take yi ko ba haƙurin nake ba ta je can kawai ko ba ka bane saboda ai mai hali baya barin halinsa wanda magana fa ni ba fa dare da ita ne ba mai hali yana canzawa ba hausawa ne suke cewa mai hali baya barin halinsa amma yin ya juya zai canza saurara amma yake tazawwaja rajulun bimra wani mutum ya aure wata mata falamma kalat alaihi lokacin da matan nan ta shiga gare shi mana amarya ta tare a ainihin wato gidan mijinta ra'a bihal judari kawai ce ga tana da kazuwa an gane ko irin cututtukan nan na fata na jiki kirci shi ake ce mu judari faƙala shi kuma ɗaya ga haka saboda baya so ya ki mutuncin ta koya yi wani abu kawai sai ce ta kai to aini ya ce mata amarya ido na ciwo yake yi ba faru kawai bai gani ba kenan sun maƙala A ganin kawai sai ce amitu na daina gani ya makance da'ira yana ciwo yanzu kuma ya makance bai magani <laughs> ana fahimta ya ce ido na ciwo ile ya fita ya ga likita ya dawo yana zuwa sai ce idan ya makance ba ya ganin komai ga idan gululu ne amma bai ganin komai ya ce sun makala a mitu na makance ya ce fa ba da 20 na sana sai bayan shekara ashirin shekaru na ashirin matat matat tarasu ya ce walam alam allahu basir ba ta taba sanin cewa yana gani ba da in ya ganta da wannan cutar za ta shiga damuwa zai yi mata kallon ƙila akwai matsala ita kuma damuwar da za ta fi mijinta na kallonta da cuta a jikinta an fahimta to matsala kawai sai nuna bai magani kawai shi bai masan mai jini ba kuma ci gaba da mu'amala da ita a haka ina fata muna fahimta bayan shekara ashirin ta margaya an gane ko bata san cewa shirin yana gani ba Fakila lahu sai aka ce masa lima fa'alta zalika me yasa ka aikata haka aure nawa ya mutu ma a ranar da aka daura shi ai ba adadi saboda wani abu da aka gani ko ya bayyana na illa an fahimta aka ce masa lima fa'alta zalika me ka kai haka fa qala karihtu an yahzinaha ru'yati yace na kyamaci kada gani na ya rika bakanta mata rai lima biha wato ganin da zan rika mata akan tana kallon ina kallon cutar jikinta ya sa ta rika cutuwa ni kuma ba na son wannan faƙila lahu sabaktal fitiya aka ce wallahi ka wuce matasa da yawa sabaktal fitiya ma'ana kayi gaba kawai ma'ana kai kai gaba na baya sai dai tantan hula kai ba wanda zai iya irin wannan abin da kai wa zai iya sai dai dai dai ga wancan da aka aura masa da wata mata ubanta a ya gan shi kawai mutumin kirki ya ce ka zo ka aura yata kuma kowa na son shi fa yan mata fa san kowa in wanda bata samu shi kuma ya ga girman dattijo da tsoho da kaza ya ce na aura na yadda ashe gurguwa ce ashe ido ɗaya gare ta ashe kamarar raji ashe kaza ashe kaza wallahi ya riga ya aure ta haka nan ya haƙura ya zauna da ita shi kuma ya ce wallahi Allah ya jarabce ta da suna kuma wallahi da ƙyar take bari in sallah sai dai ta mun kyalla ni da tana kallo na haka kawai tana jin ni kuma yi ihu gida sai da aka shekara goma sha biyar ta rasu Allah ne masa albarka da dukiya sosai ake tambayarsa kai mai kake ganin kai wa Allah da Allah ya maka albarka ko addu'a kai Allah yana karɓa yace in akwai abin da ya Allah bai wuce hakurin da da wannan matan bai yake sani da akwai da yawa wanda zai shiga jarabawa ba sani wallahi akwai su da yawa akwai wata mata da take da mashaƙu an san mashaƙu ko irin bululin nan nauya na nan ba koko ake jago to <laughs> to wanne ne ma shaku oh to to akwai a hausa ko babu to kada wani ya zo ya min abin da ya ce ai ba hausa na yi ba to ma koko ko yana da ma koko a wuyan ba yaranta duk sun taso sun ganta a wasu su dai kawai sau da dama ba su cika ganin uwarsu tana dariya ba amma tana zama da su da uban ta mai girki komai aka ana zaune mutanen kawai sai uban ya fara rashin lafiya ke ta mai hidima kawai Allah da kira ya wushe mutu yana mutuwa kawai sai aka nemi wannan masu haɓar aka rasa ba koko wata ce take shaƙe ni nan an gane ku da aka nemi wannan koko aka rasa sun yi mamaki yaran ina ka za ta ce wallahi ta warke da ciwon da yake damu a lokacin ne take faɗa musu cewa iyayenta aura mata ubantu da suke ba ta son shi ba ta faɗa ba wannan ciwon kin tana zaune da wanda ba ta so ne kawai ya fito da wannan abu yana mutuwa kawai sai ta warke ma kwakwan ya wuce shi kenan to akwai kowa da irin jarba wani yana cikin matsi ba zai iya faɗa ba wani kuma shi akwai wanda shi an san shi da hayaniya ne wani yau kan shi na ciwo ya dinga ihu kenan wallahi kai na ciwo yake wallahi kaza kaza kowa sai ya san yana da damuwa wani kuma yana da hakuri ba zai iya faɗin damuwarsa ba wani ya tashi a cikin magabata yana ta ihu kaza kaza kaza hannunsa kafar shi wallahi ban ci abinci ba iyalai na kaza kaza yana da abuwa abin ya yawa ce wani ya kira shi cikin magabata yake ce masa a gefe ya ce ka daina kai karan Allah zuwa ga mutane ba za su yi maka kawai ka roƙi Allah ya ce wallahi ya ce wallahi na rantse da Allah kaga ido na dinnan guda ɗaya ya nuna masa ido ya ce wallahi tallahi shekara ashirin kenan ban taba ganin ko tsuntsu ko mai da idan ba baya gani bululu ne kawai ya ce amma ban taba gaya maka ba sai kai yanzu da nake fara maka wannan magana don ababun nasiha ne ya gaya masa zai gani amma bai taba fara maka ba to kun ga kowa da irin yanayin karfin imaninsa da tawakkalinsa ga ubangiji subhanahu wata'ala mu to masu haƙuri da juna abin da yasa irin wayannan karatuttukan kuna ganin su mu. Allah madaukin sarki ya halicce mu mu rayuwa tare ba namiji ba zai rayu ba sai da mace mace ba ta rayuwa sai da namiji amma zo mu zauna zo mu saba akwai shi a ko'ina da yawan mu mukan fito mai mu'amaloli da junan mu koma gidanmu ba tare da kowa ya san me a zuciyar kowa ba wani ya kwana da bakin ciki ne a cikin mu ya tashi da bakin ciki kuma tare da haka haka zai zo a ganshin in ba ta aka ce ba wanda bai da tunani mai tsawo sai ya furta mai ke musa wallahi tallahi haka matan nan ta mun kaza a gida haka za ku ce wallahi haka mijin nan duka na fa dinga yau kaza kaza kaza kaza misali ba zama masu haƙuri akwai matsalar da za ki iya furtawa akwai matsalar da ba za ki iya furtawa kawai haƙurin shi ne ya kamata ki ina fata muna fahimta amma ba laifi ba ne wani da Allah ka sana addu'a ina cikin damu shi kenan Allah ya yi damu Allah kaɗai su ne sai ke amma ki ya duke ki ya mare ki ya hantare ki ya ki baki kuɗin kari ya sai wa amarya farfesu da kaji ke kuma ya baki kaza da kaza duk wannan wani abu ne shi rayuwa ce wala duk abin da baki bakin ci shi ba ba ne. na ga miki idan ki ne wallahi sai an kawo shi Allah sai an kawo shi a dafa ma a dafa za a kawo wallahi Allah shirye da mu malai yake cewa fa qala rajulun qala rajulun inna zawjati hadhihi mada ala zawaji minha 40 sana yace wannan matar ta da kuke ganin shekarar mu 40 da ita shekarar su nawa 40 yace wa ma ra'aytu yawman sarran a shekaru 40 din nan ban taba ganin farin ciki ba ko so da ya ce yanzu shekarar ki da aure babu wata a cikin kunan nan yanzu da za ta daki kirji ta ce ba taba ganin farin ciki ba ko so ɗaya a wurin mijinta ba akwai akwai babu babu babu ashe muna cikin nema mu ma ba za mu yi dukan ba kirjin mu mu ce ba mu taba ganin farin ciki ba ko so ɗaya a wurin matanmu ko za mu iya kun shi ne ma'anar la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya ha akar mu'mini baya zare mumina ya kyarce ta ya kyamace ta gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ya ce ba ta da alkhairi matuƙar ya soke ta a wani ɓangaren wani ɓangaren zai yaba mata ko ba haka bane ya ce tana da hali kaza mai kyau in tana da hali mara kyau kaza to kuma kaza ɗin tana da kyau ko ba haka ba wannan ne amana kai ma za ki yi mamijinki a ɓangare kaza za ke suka shi a ɓangare kaza mutum tare yake da cika goma ya ce wa inna ni minal yawmil awwal min dukuli biha ya ce tun daga ranar farko da na tare da ita ranar farko fa da na tare da ita ya ce a arabtu annaha la tasluhu li bi halin na gane cewa ba za mu taɓa daidaitawa da ita halin da kwata-kwata ba irin na wurin ba za mu daidaita ba ya ce walakin na haka na ibnatu ammi amma faɗiyar ammi na ne a wurin zumunci aka yi ya ce ɗiyar ammi na ne wa aikantu an na ahadan layin kino an ya tamila haka sabartu kuma ni na tabbatar da babu wanda zai iya haƙuri da ita in ta auro ɗan waje wanda ba dangantaka ba zai iya haƙuri da ita ba ni da nake ɗan uwanta aka aura mu ita ni ne na fi zama a na fi cancanta in yi haƙuri da ita saboda aka sai na haƙura da ita ɗin nan shi abin da yake nufi yace fa sabartu wa ihtasabtu wa akramani Allah biha ko min hal abi auladi da nayi hakuri da wannan rashin mutuncin nata tsawon shekara 40 Allah ya azarta ni da 'ya'ya daga jikinta bararasun salihin 'ya'ya masu biyayya na kirki wa sa'adani nufuri minha ala ishtighali bil ilmi wato guje mun da take yi bata bana hadin kai bata mun biyayya wannan abubuwan nata sai ya bani daman in samu wato a tafarrugi wajen neman ilimi shagaltuwa da ilimi ina fata ana fahimta kila da ta da kan makalkale mai kamar yadda wancan mai ido ɗayan take makale ma wancan da ba zai ma iya zuwa makaranta ba sai ta soyayya kawai da ba zai iya neman ilimin ba sai gashi kuma ya shagaltu da neman ilimi sai ce fa kana min zalika mu'allafatun kaseera a sakamakon haka ma tsawon shekara 40 din nan na yi wallafa-wallafa da yawan gaske ya yi wallafa-wallafe da yawa ya ce arju an ta kuna min al'ilmin lalli yan tafa ubihi ina fata ya zama abinda na wallafa yana daga cikin ilimin muka da za a amfana da shi wa minar sadaqatil jariya kuma ya zama sadaka ce mai gudana wa ta hatli ce sanya biha wato wannan mummunan alaƙar tata da take min sai ya bani dama an atima ma'an nasi hayatul ijtima'iyya namiya ya bani dama in yi mu'amala da mutane a waje mu'amala mai kyau zirin zaddaɗi an fahimta saboda in ya zo gidan bakin ciki zai gari. to halanta mummuna sai sa shiga, ne ya zauna a waje cikin mutane su hira a gan shi farfarfar ana ta ne mummunan a kyakkyawan mu'amala da jama'a wa rubbama law tazawwajtu ghayraha ba mamaki da na aure wata mata banda ita na mata kishiya lam ya tahaqqaq li ummin min zalika da bazan samu wannan daraja ba bazan samu wannan dama ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh